a jiya ne a teburin mai shayi aka samu haɗaniya mai tarin yawa inda aka ji an samu ƙwayaye guda hamsin da takwas sun yi taho mu gama da su da wukan mai shayi a nan kuma aka gargaje aka gargaje aka dinga zubar da jini a gurin nan aka ɗebi wasu dai aka kai su asibitoci daga ciki har da buredi buredi dai aka tarar da ya lallagume kafafuwansa duka sun lalace gaba ɗaya a cikin mutane to daga nan shine aka ce to bari ba yadda za sai dai a ɗauko garwar shayin nan a je domin a samu a taimaka a yi musu magunguna daga nan kuma aka dadace aka tantance aka dudduba aka babu wanda zai iya magani a teburin mai shayi bayan kwallon nan illa ban beta da milo to daga nan su ma aka je aka duk taimako aka kawo su aka zo aka saka su da su da iyayen gidansu wato kenan madara kenan aka ce da Allah da annabi suna ana da bukatar su taimaka da kuɗi kimanin naira goma ko ɗari ma daga nan dama shayi ya fara naira ashirin buredi kuma gaban bito ga milo ga sukari duka idan ka haɗa gaba ɗaya za naira ɗarin ka za ta isa da kai har ka ƙoshi ka sami yadda kake da bukata to don haka haɗaniyan nan da Allah da annabi a dinga kiyayewa domin za a sayar da shayi to a tabbatar yadda an kare duk abin da ya kamata kada a je a bata abin da bai cancanta ba har a kuma samu wannan hatsaniya domin a lokacin nan ita ma taliya yan yara ta ce ana ci mata mutunci sai a jima ba a kula da ita ba duk yayin da aka yi wa munan hadari a gun mai shayi ana mantawa da ita sai a je aka ana kaiwa yan su agaji wato irin su madara da bambita da buredi ta da Allah da annabi taliya yan yara ita ma ta ce a taimaka amma ne kotun tafi da gidanka ta zauna a daidai nan garwar dan wake inda dan wake kai kara da cewar masu dan wake suna yawan zuba shi da mai guda daya domin shi ba iya mai daya yake tunkaho da shi ba wato ana yawan ci da shi da manja kawai to shi kuma ya ce ya fi son a dinga sa shi a daina bata shi da tabo da duk abin da bai kamata ba don haka ya ce a dinga kokarin sa shi ana cinsa da man gyada to Allah da annabi alkali kuma ya dubi wannan kuka na dan wake don haka ya tuhumi ita wannan mai dan wake ya ce dan mai isa take haka sai sai ta ce ai farin mai ne tsada yayi mai yawa da haka yasa lokacin ba ta fiye duba da shi domin ta sayi man maganin da ya kamata ba to anan dai lauyoyin nasa na dan wake sun cimma burin da a daure mai dan wake kwana uku domin ta dinga kokari ta san me ya kamata ta dinga yi wa jama'a don haka shi ma a nan dan wake ya ce ya ji daɗi kuma ya yi amanna da wannan shari'a da aka yi wa mai dan wake domin shi ma ya samu sauki kaga za a jima ba a sa shi a cikin mai ba a nan kuma ƙosai shi ma ya zo ya taya shi farin ciki domin ya ce shi ma ana yawan ƙuntata masa a sa shi a cikin mai ga zafi ga zafi ga zafi ga kuma takaici a zo kuma a kuma dora shi cikin yaji domin wahalar tana yi mai yawa na haka ya ce da Allah da annaba a dinga kokari kuma ana fito da daga zafi a dinga sa shi kuma cikin wani zafi na cikin ciki na haka shi ma ya ce yana kokari alkali ya samu ya zauna domin akan wannan abubuwa shi ma ya samu yancin sa a daina a raba shi ko da gida biyu ne in ya so in ya fito daga cikin mai a sa shi kawai iya ciki a hakura da yajin wannan labarai yana zuwan muku daga gidan daga tashar hadizar hausa tv da ni muntari wanda aka fi sani da bandaru Na haka a koda yaushe a kowane lokaci a koyaushe za mu ci gaba da kawo muku wasu labaran daɗaɗa domin za mu shiga sako da lungu da tudu da kwari domin nemo muku labarai masu daɗi dizar hausa tv